Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asbahin ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu. Muhammad Hafiz Baballe ne da Mahmud lalu da kuma Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da muke yake taskar mu ga kanin labarai. To baballe a Ibrahim Kalmasi barkanku da dare. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar. A yau tsohon lauyan shugaba Trump zai bayar da shaida a gaban wani kwamitin bincike kan harkokin kasuwancin Trump da kuma yadda aka gudanar da yakin neman zabensa a shekarar 2016. Yayin da wani rahoto ya nemi Amurka da ta sauya salon yakin da take yi da kungiyoyin 'yan ta'adda idan har tana son samun nasara. Muhammadu Buhari of the All Progressive Congress, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes. Shugaban hukumar zaben Najeriya Profesa Mahmud Yakubu kenan ɗazu da asibahin nan ke ayyana shugaban Najeriya mai ci Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ƙasar ranar Asabar da ta gabata. To runduna ta shida ta sojojin najeriya da wani gwamnan jiha suka sa kawar wando guda kan wannan zaben inda har rundunar sojin take cewa ana duba mota sai ga an sami katan guda da kuma bandir guda biyu na takaddar kuri'ar zaɓe ta shugaban ƙasa to ko me yasa har yanzu ake jayayya kan sakamakon zaben jos A din tudan wada carbon an zo da ƙuri'a wacce ta wuce ƙuri'ar da suka yi nasu wa fili ai ba ba wani coge kowa ya kwanta da hankalinsa haka kuma za a ji yadda ta kaya daga wakilanmu da aka bayyana sakamakon zaben a gabansu da kuma ra'ayoyin wasu jigajigan 'yan apc da pdp da kuma wasu ƙwararru kan wannan zaben to amma da farko ga cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. An sake zaben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru hudu duk da yunkurin da bangaren adawa suka yi na neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. Lura da cewa an kammala tattara daukacin ƙuri'un da aka haɗa. Jami'an hukumar zaben ƙasar sun ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya samu gagarumin rinjaye a ƙuri'un da aka haɗa. Abin da ya bashi damar yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar Fintinkau a zaben. ana sa ran shugaba buhari zai wa jama'ar kasar bayanin samun nasara a hukumance ko da yake tuni ya riga ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yana mai alfahari da nasarar da aka cimma a baya babbar jam'iyyar adawar kasar ta pdp ta nemi da dakatar da kidaya ƙuri'un inda ta kafa hujjar cewa an yi arangizan ƙuri'u ta hanyar jirkita na'urorin tantance masu kada ƙuri'a ko da ke har yanzu jam'iyyar adawar ta pdp ba ta bayyana cewa ko za ta kalubalanci sakamakon zaben ba a baya sai da aka ɗage zaben na najeriya da tsawon mako guda sanadiyar abin da hukumar zaben ƙasar ta bayyana a matsayin wasu matsaloli da ta fuskanta wajen jigilar kayayyakin zaben a wani zama da ake ganin zai zamanto sauraron bahasi da zai kafa tarihi wanda za a yada ta kafar talabijin tsohon lauyan shugaba trump michael cohen zai gurfana gaban wani kwamitin majalisar wakilan amurka a yau laraba domin ba da bahasi kan wasu bayanai da suka shafi harkokin kasuwancin shugaba trump da kuma yadda kwamitin yakin neman sa ya gudanar da harkokinsa gaba wato gabani da kuma bayan zaben 2016 Cohen zai zamanto wani babban mai ba da shaida tun bayan shekarun 1970 da aka ga ba badakalan nan da aka yi wa lakabi da Watergate, inda wani zai ba da shaida akan shugaba mai ci. Daga cikin batutuwan da ake sa ran Cohen zai taɓo har da batun kudaden toshe baki da aka baiwa wasu mata biyu domin su rufe bakinsu matan da a ke ikirarin sun yi ma'amala ta lalata da trump kafin ya zama shugaban kasa a wani labari na daban majalisar wakilin amurka ta kada kuri'ar da za ta dakile dokar ta da shugaba trump ya ayyana domin samun kudaden da zai gina katanga a tsakanin iyakar kasar da mexico dokar ta da trump ya ayyana za ta ba shi damar samun kudade ne ba tare da ya nemi izinin majalisar dokokin kasar ba dama dai ana sa ran majalisar ta wakilan wacce ke da rinjayen 'yan democrat za ta ki amincewa da yunkurin na trump yayin da babu cikakken tabbacin cewa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican za ta amince duk da cewa wasu 'yan republican uku sun nuna adawarsu da dokar ta bacin da shugaba trump ya ayyana labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto da aka fitar wanda yake jan hankulan 'yan majalisun dokokin amurka ya nuna cewa amurka na bukatar ta sake salon yadda take yaƙi da 'yan ta'adda da ƙungiyoyinsu idan ba haka ba ba za ta taɓa ganin ƙarshen yaƙin da take yi a yankunan gabas tsakiya da afirka wato da afirka ba da sauran sassan duniya wannan ƙididdiga wacce ta fito daga wani kwamiti mai ƙunshe da 'yan jam'iyyun ƙasar biyu wanda ya aka fitar a yau laraba wani sakamako ne da ya samo asali daga wani kyakkyawan nazari da aka yi kan yaƙe-yaƙen da dakarun amurka ke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su is da alka'ida bayan kusan shekaru ashirin da amurka ta kwashe tana yaƙi da kuma dala tiriliyan biyar da ta kashe rahoton ya nuna cewa babu wata gagarumar nasara da aka samu wacce za ta iya hana yaɗuwar aƙida tsatsauran ra'ayi ƙasar india ta ce ta kai wasu hare-haren sama a wani sansanin mayaka masu ikirarin jihadi na ƙungiyar ja'ish muhammad da ke pakistan kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wani harin kunna bakin wake cikin wata mota wanda ya halaka wasu jami'an tsaro 40 a wani yankin kashmir da ke bangaren indiya an kai harin ne kusan makonni biyu da suka gabata Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta ayyana shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasar da kurku sama da miliyan goma sha biyar a yayin da shi kuma babban mai kalubalantarsa Alhaji Atiku Abakar na babbar jam'iyya ta adawa ta pdp ya zo na biyu da kurku sama da miliyan goma sha ɗaya to za mu nufi wurin wakilanmu da ke wurin da aka bayyana sakamakon zaben yadda za mu fara da wannan rahoto da nasir adamu ilhikaya ya haɗa mana that muhammadu buhari of the all progressive congress having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared winner and is returned elected. Thank you. sanar da shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da yawan ƙuri'u miliyan 15,991,447 da yake gabatar da sakamakon bayan karanta ƙuri'un da kowace jam'iyya ta samu shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya gabatar da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiko Abubakar a matsayin wanda ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da ƙuri'u miliyan 11,262,978 tun farko ɗaya daga wakilai biyu na PDP Osita Chidoka ya buƙaci dakatar da sanar da sakamakon sai an duba korafi da suka shigar na yawan ƙuri'un da aka soke da inda ba ba da damar zaɓe ba ko soke zaben don rashin amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a da sauransu. Wakilan na PDP sun fice ba tare da sa hannu kan takardar sakamakon zaben ba. Dr. Usman Bugaje shine babban wakilin PDP. Usman Bugaje a yanzu an ba da sakamakon zaben nan naga kana tafiya eh, ba ku sa hannu kan sakamakon nan ba me za ku ci ne? A'a ai kuma duk magana an gama. maganar sa hannu dama ba ka'ida ba ce ba mutum yana in fate tana so sai su yi kuma fate ta aiko ta ce ita ba za a sa hannu ba tun dama dai sa hannun ba wai ka'ida ba ne ba wannan kuma ni wanda nake wakilta dan takara saboda haka ga abin da fata take so harkar ta ce ita za ta yi ni na gama nawa aiki. Dr. Usman Bugaji ya nuna ba ku amince da sakamako. Sai ku tambayi fati. Ba na cikin wannan. <laughs> Sai ku tambayi fati. Ah, dokta, abin da muke tambaya shine hmm. yanzu wannan ya nuna gaba ɗaya tun da kun fita kun yi watsi da sakamakon zaɓen nan kenan. Ba mu yi watsi da sakamakon. Sai da muka gama fa aka gama komai. Sai da muka tsaya aka gama duk abin da za a yi tare da mu aka yi. An gama kuma mu nan duk abin da ake bukata mu yi an yi kuma muna fatan alheri mu ce muna san duk abin da yake alheri ya same ta saboda haka babu wani ja ba wani fada ba wani rigima babu wani abu an gama lafiya alhamdulillahi wanda duk allah ya ba allah ya masa jagora wato dokta akwai wani mataki da za ku dauka ne bayan wannan kai tsokane tsokane wannan face za ta baka ansa ba Usman Bugaje ba eh, yawa <laughs> wakilin APC kanar Hamid Ali na cike da farin ciki awal ah, eh, kamar yadda na gaya muku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana ah, kamar da kuka sani mun yi campaign ba duk kasan da mun zaga shugaban mu muhammadu buhari ba jihar da bai je ba don saboda na farko ya gode wa jama'a na biyu kuma ya dada jaddada musu cewa alkawarin da ya yi tun da 2015 da ya soma ayyuka a kai zai ci gaba to allah cikin allah cikin ikon shi ya sake ba mu wani dama na mu dora bisa kan abubuwan da muka sama to in allah yadda mutanen kasar nan ba za su yi nadama ba bisa ga abin da suka zaba. ya kuka ji da babbar jam'iyyar hamayya ta ce wannan sakamako bai kwanta mata ba a to dama ai shi yasa ka kira su da jam'iyyar hamayya ai da ka taba jin inda aka kada mutum ya ce ya da an kashe shi saboda haka dole ne su su nuna cewa ba su goyi ba abin da ba su ji daɗin abin da ya faru ba amma abin da ya faru ya faru al'umman kasar nan su suka yi zaɓe ba rubuta a kai ba tun farko kenan da za a zauna a yi zaɓe tsakani da allah kuma a sami sakamako tsakani da allah saboda haka mu ba mu damu da abin da suke cewa ba dama ma ba su faɗi haka ba ma zai shi za mu fi damu to kana hamid ali ina da tambaya ah, sorry ibrahim isa go ahead kanar hamil ali akwai lokacin da ka ce wannan gwamnati tana cike da yan kusan kashi hamsin cikin ɗari idan kuka dawo tun da kun dawo yanzu ya za a ga wani canji ne ko hakan za a ci gaba da in mafi yawancin ah, mafi yawancin wanda suka suka taho daga PDP suka suka shige mu ai sun fita da suka ga abin da suka ga da suka ga abin ya ba gidan da ya kama da su bane ai mafi yawancin su sun fita saboda haka wanda suka hakura suka wanda muke tare da su muna ganin tafiya mu zai zo daidai wanda kuma ya ga ba zai iya ba don don a gidan mu ya sha bamban zai zai fita ba ga abin da ya faru ba duk mafi yawancin su sun kama gaban kansu hukumar zaben za ta mika takardar shaidar lashe zaɓe ga shugaba buhari an jima da rana nasura da maili kaya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru adamu el hikaya daga abuja yanzu kuma muna tare da alheri grace abdu ta wayar tarho to alheri wana ƙarin bayani kike tafa da shi to sai dai da yake ban rahoton da ka saka ba Eh, eh, eh, mun sa rahoton. Yawa a shi Nasiru a rahotonsa ya yi magana da Dr. Ya mm. kuma ya yi magana ma da Hamid Ali a bangaren APC kenan wanda suka faɗi ra'ayi mabambanta. amma abin da muke so ki mana karin bayani shine yadda shi ainihin wannan bayyana sakamako ko kuma ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa wato karin bayani dangane da abin da ya faru a zauren tun kina cikin zauren har yanzu. Eh, to kamar dai yadda eh, yayo 'yan Najeriya ba za su kasa sani ba cikin rahotanni da muka gabatar an yi zaɓe a mazaɓu 889 na ƙananan hukumi 774 a jihohi 36 aka kara da abuja za mu ce 37 kenan na najeriya to sakamakon zaben da ya nuna cewa shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya lashe zaɓe da kuri'u miliyan goma sha bakwai da dari da casa'in da ɗaya da miliyan goma miliyan goma sha biyar miliyan goma sha biyar dai ko wato ya doke shi wato abokin takarar shi na mafi kurkusa hamayya na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar kenan da kimanin a sama da kuri'u miliyan uku to bisa da bayanin shugaban hukumar zaɓe professor mahmud yakubu ya hmm. bayyana cewa waɗanda suka fito daga cikin sama da mutane miliyan tamanin da hudu da aka yi rajista kashi talatin da biyar da shida cikin ɗari ne kawai suka fita kaɗe kuri'a wato ya nuna cewa mutane ba su fita kaɗe kuri'a sosai ba a wannan zaɓe da aka gudanar to lokacin da aka sanar da sakamakon zaben nan dai jam'in hamayya sun nuna sun yi wasu korafe-korafe da har ma waɗansu sun nemi a ɗage ko dai sanar da sakamakon zaben nan ko kuma a jinkirta zuwa wani lokaci na gaba sai an saurare su to dai ya ce duk korafe-korafen da suka gabatar ya karɓe su an yi nazarin su kuma an duba cewa da zai shafi sakamakon zaben nan da har zai kasa a sanar da wanda ya lashe wannan zaɓe ba dalili kenan da aka sanar da sakamakon zaben aka ɗauki lokaci aka bi da daga iya ta farko har ta ƙarshe 73 nan sai da aka sanar da dukkan wanda kowannen su ya samu Yawwa, to a uh, grace takamaimai me akwai wakilin uh, jam'iyyar pdp osita da ya tashi gab a lokacin da shi shugaban inec din zai ayyana wanda ya lashe zaben ya gabatar da wani korafi ko a takaici zaki dan mana dan bayani kan waɗanne mai waɗannan korafe korafe ya eh, gabatar korafe korafen da nake uh, ambata shi ainihin korafin da ya so dakatar da sanar da sakamakon zaben nan yana bayanin cewa akwai waɗansu kuri'un da aka soke da yake ganin idan da kamar bisa ga bayanan hukumar zaɓe tun kafin a gudanar da zaɓen na an nuna cewa wannan na'urar da za a yi amfani da ita wajen kada kuri'a idan dai wani abu ya faru da aka yi in ba an yi amfani da ta gaza yin aiki ne ba wai da gangan ba aka yin amfani da ita in dai na'urar ce ta kasa to za a iya sa mutane su yi zaɓe ta wata hanya amma in da gangan kawai aka ci amfani da ita to zaɓukan da aka yi za a soke su ba za a karba ba to ya nuna cewa waɗansu zaɓuɓɓuka da aka soke waɗansu kuri'u da aka soke yana ganin cewa yi su korafin su su ne a soke kada a bar waɗannan yana ganin kamar idan aka maido da waɗannan kuri'u za su iya ya ce sama da miliyan ɗaya za su iya taimaka ma ko jam'iyyar su ta pdp to amma shi ya jaddada cewa matsayin jam'iyyar kenan sun yi bayanin nan tun farko kafin a kaɗa kuri'a kafin a je zaɓe sabili da haka suna nan daram akan wannan matsayin su domin ba zai shafi an riga an bada umarni kuma suna nan kan umarnin su. Yau wato eh, Grace tambaya ta ta karshe ga ana ta kiran jam'iyyun adawa da suka kara da APC a wannan zaɓe na shugaban ƙasa suna zuwa suna ta sa hannu na amincewa da wannan sakamakon zaɓe. Shin PDP ta saka hannu? ita shi pdp ba ta ma tsaya a kai da lokacin da za a saka hannu a nan batun da dai suka gabatar da wannan korafi nasu kuma hukumar zaɓe ta shure domin suka bisa da cewar ta babu wata hujjar ɗaukar matakin da su suke nema a ɗauka to sai suka fita daga ɗakin ba su sa hannu a wannan sakamakon zaɓe da aka gabatar na nuna cewa duk jam'in da suka tsaya wannan takara sun amince da shi ba. Wato kamar kin ji akwai alaman cewa za su kalubalanci zaben kenan. Eh tun tuni ma tun ma kafin ai tun jiya ana lokacin da aka sanar da jihohi goma da birnin tarayya abuja a kasancewa na sha ɗaya kenan hukumar tun yan jam'iyyar pdp suka ce hukumar zaɓe ta dakatar da sanar da sakamakon zaɓen nan ba su yarda da shi ba da aka zo yau ma sun ci gaba da nuna wannan matsayi akan cewa a dakatar ba su yarda da sakamakon zaben ba lokacin tun kafin ma a gabatar da jihar katsina ma sun sake cewa ba su yarda da sakamakon zaben jihar katsina ba to alheri alamu mun kuma mm, to alheri gabanin bayar da sakamakon zaben kuma gabanin zaben ma gaba daya sai da suka dau alkawarin cewa duk wanda ici zaben ɗaya bangaren zai amince mu baya shin wannan alkawarin ya shiga mala kenan to sai dai idan eh, ba za ka in ka saurari kalaman su duka musamman shi dan takarar jam'iyyar pdp eh, malam ibrahim ya da ce idan aka yi zaben da ya zama sahihi in ya zama zaben da ya zama sahihi to bisa ga duka alamu idan suna da wannan matsaya a ganin su wannan zaben bai zama sahihi ba kenan oh. sahihi da haka ba za su amince da shi ba to madalla mun gode grace alheri abdu wakilinmu ko kuma abokiyar aiki mu kenan grace alheri abdu a can zauren da aka bayyana sakamakon zaben shugaban kasa akan layi muna tare da baban gida jibril wakilinmu da ke jihar lagos baban gida da fatan kana lafiya to alhamdulillah mun tashi lafiya a nan lagos ya yanayin jihar lagos take a daidai wannan lokaci da yan najeriya suka waye gari da labarin cewa an ayyana wato sakamakon zabe kuma shugaba muhammadu buhari ne ya lashe wannan zabe. To da yake kasan a cikin dare ne aka bayyana wannan sakamakon zaɓe ko kuma in ce asibahin fari har yanzu ba mu ji wani wato martani ba daga al'ummar wannan birni amma dai daga inda nake ina jin wasu kaɗe-kaɗe wanda ke nuna cewa watakila wannan biki ne ake a ɗaya daga cikin cibiyoyin jam'iyyar apc da ke wannan anguwa ta yaba mm. to halin da ake ciki dai kenan To ko ka samu labarin wasu haka suna bayyana yadda suka ɗauki sakamakon zaben? Eh akwai wasu da na tattauna da su a bayan fitowar sallan asuba a yau nan kuma sun bayyana mini jin daɗin su da wannan sakamakon zaɓen tare kuma da kira ga dokacin 'yan siyasa. da wayanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba su haɗa kai domin wato tafiyar da ƙasa a ƙasa ɗaya al'umma ɗaya To baban gida shin um, a wannan shiya da kake turo mana da rahotanni wato ina nufin ba Lagos kadai ba yaya jama'a ke bayyana wato ra'ayinsu dangane da wannan sakamakon zaben ko da ike wasu za su ce ai ya wuri mu yi wannan tambayar shin mutane sun fara nuna wani abu da nuna cewa ko sun yi ko suna farin ciki ko akasin haka? kwarai da gaske akwai wasu da suka bugo min waya wani daga abekuta babban birnin jihar wato ogun kenan da kuma wani wanda ya bugo min daga wato ile ife shi ma yana so ya bayyana ra'ayinsa kuma sanin su dai suna nuna jin daɗin su ne da wannan sakamakon zaɓe ah, kuma ɗaya daga cikin su ma ɗan jam'iyyar pdp ne yake nuna cewa ya ji daɗin yadda aka gudanar da wannan zaɓe ah, a yadda kuma ɗaya ɗan jam'iyyar apc ne to akasarin jama'a da ina ganin sun yi na'am da wannan tafiya sai dai kuma watakila a tsamayi sakamakon matakin da jam'iyyar adawa za ta dauka ko kuma sauran waanda suka shiga wannan zaɓe a nan gaba. To, baban gida a na ce baya ga duk wannan al'amura yanzu me kake gani haka ga al'amura yadda suke a birnin Legas yanzu? to kamar da kowa ya sani birnin Legas je jiha ce da ke goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma jam'iyyar APC ita ke tafiyar da mulki a wannan jiha. Saboda haka na ganin game da al'umma wannan jiha ke zato shine cewa za a samu nasara wajen ci gaba da gudanar da ayyukan raya ƙasa mm. da sauran makamantansu musamman ma ganin cewa ɗaya daga cikin shugabannin dattawan jam'iyyar na asuwaji bola ahmed tinubu ya fito ne daga wannan jiha to madalla ah, daga wannan jiha to madalla mun gode baban gida jibril wakilin mu kenan baban gida jibril a can jihar lagos kai tsaye muna tare da wakilin mu na kano mahmud ibrahim kwari mahmud da fatan ka tashi lafiya mahmud ah, alhamdulillah mun tashi kalau to madalla ya yanayin kano take a daidai wannan lokaci da aka waye gari da labarin cewa an ayyana sakamakon wanda ya lashe mukamin wato shugaban kasa a najeriya eh dama abu kamar yadda kai magana dakon da ake yi kenan kuma kamar yadda alkalma suka dinga zirga-zirga a kafofin yada labarai na sada zumunta shi 'yan siyasa da kuma waɗanda abin ya shafa sun riga sun tattara alƙalamin su illa iyaka kamar yadda ka sani doka ta zaɓe da ake cewa electoral act ita ce ta ayyana cewa hukumar zaɓe ce kawai wato take da hurumi ko kuma shugaban hukumar zaɓe ne yake da hurumin ya ayyana cewa wane ne kaza ko kuma wane ne kaza don haka za ka iya cewa watakila ƙarishe ne da al'umma suke yi na murnar da suke musamman magoya bayan ita jam'iyyar apc la'akari da cewa dama sun fara karkamanta su suna cikin murna tintini musamman a jihohin kano da jigawa cewa dukkanin kujerun da aka tsaya takararsu a matakai guda uku a ita apc ke da aka cewa wannan kamar ci gaba ne ko kuma daɗin gushi ne na abin da ita hukumar zaɓe a can abuja ta ayyana cewa jami'ar apc ta yi nasarar shugaban ƙasa. To mu gode Mahmud daga Kano kuma bari mu kada jihar Adamawa can inda shi kuma shi madugun jam'iyyar adawa ta PDP a tuku Abakar yake kuma sauraron sakamakon zaben bari mu ji abin da ya faru Ibrahim Abdulaziz gare ka. Ibrahim kana tare da mu? Kana ji mu Ibrahim? ibrahim abdulaziz a jihar adamawa kana jin mu Eh, Haji Mahmud, ina jin ku da Yawwa, to madalla barka da aiki. Yawwa, barka da aiki. Muna son mu ji abin da ifaru ko ko halin da ake ciki a jihar Adamawa. Eh, to ne kuwa ban ka almasi kamar yadda ka sani abin da aka zato ne musamman ma a jihun da su yan takara suka fito. Yanzu dai tun da aka bada wannan sakamako da talatin dare wato kusan ma bai bari yan jihar adamawa da dama sun nuna farin cikin su e, da wani musamman ma bayan bayan ita apc hakanan kuma kuma wasu magoya bayan jam'iyyar adawa ta pdp wanda dan takararta daga jihar adamawa ta kika bakar su ma sun bayyana su ra'ayi mabambanta kasan daman an zaka a yi kan cewa watakila idan aka ba da sakamakon wani abu ka iya tasowa tun da nan ne jihar su amma kawai da yake magana da kai da safe wannan rana kusan yi cewa jama'a babu abin da ke tafiya jama'a na cigaba da harkokinsu masu farin ciki na nuna farin su masu kuma nuna abin nan suna cewa za a tafi kotu to wannan na haka nan ma a jihar taraba kamar yadda bayanin kin na kan da cewa pdp ta kada abin nan Eh, wato jami'ar apc a can jama'a da dama sun nuna farin cikin cikin hada na yan pdp mutum a ganin kamar kan cewa tun da najeriya ya ce kamata ya kai a zo tun da shekaru hudu ne a jira a mai ka iya faruwa to amma wannan na zana lokacin da wasu suna ganin kamar kan cewa eh, jam'iyyar pdp ko kuma ɗan takaranta shi ne kawai zai bayyana ko kuma a matakin da zai ɗauka wasu na ganin kan cewa ko a adamawan akwai masu tunanin kan cewa watakila zai iya ko mu baya ko kuma masa farin ciki alabashi daga baya ko kuma jami'a ta karfin ta matakin da za ta ɗauka amma jama'a na cikin da aka su cikin sana'aki masu farin ciki da duk da cewa sun sata ne ba a sama bin tituna ba tukunna. to malam ibrahim mun gode sosai da wannan bayani. a gurguje bari mu je jihar katsina inda zamu ji ta bakin sani malumfashi malam sani da fatan ka tashi lafiya. ta ya yanayin jihar katsina take a yanzu haka a daidai wannan lokaci da aka waye gari da cewa an bayyana sakamakon zaben shugaban kasa ai wannan tun cikin dare jiya karfe ɗaya wani ya kira ne ya ce da raga nan yadda aka fito ana ta tsalle ana ta manna mata da na aure da waɗanda suke yan mata duk da suka ji kawai an ce mutumin nan fa ya riga ya ba da tazara saboda haka tun daga nan suka fara murnan biki sai gab da za a yi sallar su ba nan suka koma a lokacin ne ma hannu yi hira da ɗaya daga cikin magoya bayan shi wanda ya kira ne ke faɗa man ga irin abin da ke gudana ke yanzu zuwa an yanzu muke son bayan sallar nan a fita domin duk komai za a yi sai ko bayan an yi sallar haka na wajen misalin karfi bakwai za a ga mutane sun fara fitowa ko ta ko ina don daga nan dama yadda abin ya tafi tun daga tafiya a ga alamun cewa zai yi nasara saboda haka inda ake kawai da ka gyara kayan Allah da sai an jima za ka ji sai mm. an jima za ka ji haka aka ce mm, to mm. to madalla mun gode a sani fashi a can jihar Katsina lokaci ya kure mana a gurguje ga wani gyara da zamu yi na tuntuɓar harshe da Grace ta yi dazu take cewa a wato kuri'un da shi Buhari samu a matsayin miliyan sha uku wato sha biyar ne da dubu ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya da ɗari hudu takwas da arba'in da bakwai da fatan za a mana afuwa ibrahim mm. to ah, da wannan kuma muka zo ga ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya da muhammad hafiz baballe da kuma shi cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu shi ma da wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa ku kasance da mu a lokacin hantsi lokacin da za ku ji wasu rahotannin kuma ciki har da na abin da ya faru a jihar riba tsakanin rundunar soji ta shida da gwamnan jihar sai allah kai mu VOA Afrique,